yanzu da muke magana safiyar ranar laraba ce da ta daidai da 28 ga watan sha'aban hijira na da shekara 1433 daidai da 18 ga watan julai shekara ta 2012 wannan shi ne kasar na 93 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin sahihu muslim wannafar al'imamu muslim ibn al-hajjaj allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi muna cikin kitabul iman matattarar da imam muslim yake taro mana hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da annabi magana game da imani da shirka da kuma bayani dangane da matsayin waɗanda suka aikata wasu al'amura da annabi ya kiraye su shirka ko kuma kafirci da bayani akan irin fassarorin da malamai suka yi waɗannan hadisai fassarori waɗanda suke su ne masu nagarta babin ƙarshe da makwana a kai shi ne babu bayani kaunin imani billahi ta'ala afdalul a'mal babin da ke bayani akan cewa imani da Allah maɗaukakin sarki shine aiki mafi falala daga cikin ayyuka malam ya kawo ainihin hadisin sahabi abu huraira a inda yace an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa a cikin ayyukan musulunci wanda ya fi falala sun ce imani da Allah aka ce sai mai ce sai jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah aka ce sai mai ce sai kuma hajji wadda take karɓaɓɓiya Allahu akbar bayan da makaranta wani hadisi muka tattauna kaɗan daga cikin matsalolin da ke cikin shi ta hanyar ishara insha allahu ta'ala za mu ainihin ci gaba da karatun wannan littafin فإن إمام مسلم يتي وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله wato ya kawo irin wancan hadisin ne da ya gabata sai dai ta hanyar malamin shi mai suna muhammad bin rafi al-kushairi an mai saburi dan garin su mai kenan da kuma malamin shi malam abdu dan humaid النصر الكسي ابو محمد ولما معلمه قباب يوسن كربونا حديثي ده معلمه سو الامام عبد الرزاق الصنعاني عبد الرزاق ايش شهر الرمال مش معمر الراشد الازدي شي كرمت بشون حديثي ده بابا معلمي الامام الزهري يجي دوانا اسناد وتحزوا ابو هريره يبدا اكل حديثي قال حدثني أبو أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد بن زيد حدثنا هشام بن عروة حول السند وحدثنا خلف بن هشام واللفظ له حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة وعن أبيه عن أبي مراوح الليثي عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله قال قلت أي الرقاب أفضل قال أنفسها أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا قال قلت فإن لم أفعل قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق أو تصنع لأخرق قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك مسلم يا كربون حديثي بجمال مش الإمام أبو الربيع الزهراني واتو سليمان بن داود العتكي سونا وانا معلمين قال هذا أنفهمه al-muttafiq wal muftariq makamin shi ba annabi Sulaiman dan Dawud sunan shi Sulaiman sunan baban shi Dawud ya daidai da sunan annabin Allah dan annabin Allah shi ko ya karbo wannan hadisi daga nashi malamin mai sunan Hammadu dan Zaidi Hammadu ya karɓo daga Hishamu dan Urwa